الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata sha shida ga watan safa alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wace ta daidai da sha hudu ga watan september shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi sha hudu sha uku na'am sha uku ga watan september na'am wanda ya daidai sha biyar ga watan safar kenan to afwan sha biyar ga watan safar wato sha uku ga watan september safar sha shida september sha uku to masha Allah kwana uku ne tsakaninsu to masha Allah to muna nan cikin ci gaba da karatu mu na wannan littafi ash-shifa bi ta'rif huquq al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ɗaya daga cikin manyan magabatan malaman mu ash-shaykh al-allama qadi iyas rahimahullah ya rubuta wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye street a cikin crp junction unguwan sanusi a cikin karamar hukumar kaduna ta kudu cikin jihar kaduna ta najeriya satuttukan baya da suka wuce mun kwana a shafi na sha biyar shafin da ya mana bayani wata cikin bangare na biyu na wannan littafi shafin da ya mana bayani cikin ladar da mutum zai samu idan ya ƙaunaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai lada ga mai ƙaunarsa ta musamman to yau insha Allahu za mu tashi a kan darasi na casa'in da shida a shafi na goma sha shida ɓangare na biyu na cikin wannan littafi shi kuma faslon rabewa ne insha Allah fi anis salaf wato cikin abin da aka rawaito daga magabatanmu wal'a'imma da jagororinmu radiyallahu anhum min mahabbatihim linnabi wato na daga ƙaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa shauƙihim la da kuma shauƙinsa da suke yi wato bege ana fahimta haddasana alqadi shahid alqadi wanda yayi shahada ya ba mu labari haddasana al-udri ya ba mu labari haddasana razi imamun razi ya ba mu labari haddasana al-juludi ya ba mu labari haddasana haddasana ibn sufyan ibn sufyan ya ba mu labari haddasana muslim imamu muslim ya ba mu labari hadisin ke yana ci imam muslim rahimahullah haddasana qutayba qutayba ya ba mu labari yaqub ibn abd yaqub ya ba mu labari an suhai daga suhai an abi daga mahaifinsa an abi huraira an samo daga abu huraira radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce min ashaddi ummati li hubba daga cikin waɗanda suka fi tsananin ƙaunata daga cikin al'ummata na sun akwai wasu mutane Ya kunu na ba'di waɗanda za su kasance a bayana a haduhun. ɗaya daga cikinsu zai ƙaunaci Ani, ina ma dai ya ganni bi ahli inda zai iya sadaukar da iyalinsa don ya ganni wa malihi da kuma dukiyarsa idan da haka za ta samu gare shi da zai iya ba da iyalansa ko nawa ne ya iya salwantar da dukiyarsa saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su a cikin wannan al'umma kuma suna nan bayan annabi ne suka zo alaihi salatu wassalam muna fahimta wa mithluhu an abi dhar irin wannan hadisi an samo daga abu zarrin al-ghifari radiyallahu an wa taqaddama hadisu umar hadisin umar ya gabata radiyallahu an wa qawluhu da fadinsa shi umar din lin nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'anta a habbo ilai ya rasulallahi kai ne kafi tsananin soyuwa gare ni min nafsi fiye da raina wa mata wato fiye da raina ni na fi ƙaunanka fiye da ƙaunar da nake marayuwata hadisin yana cikin muslim wa ma taqaddama an sahaba fi misli da kuma abin da ya gabata daga sahabbai shafi na sha shida a bangare na biyu a cikin wannan littafi masu bugu irin nawa irin waɗannan maganganu sun gabata daga sahabbai radiyallahu anhu wa an amr ibn al-as an samo daga amru dan as radiyallahu an ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillah abinda yake cewa babu wani mutum da yafi soyuwa gare ni fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kar ku manta ya tabbata a cikin sunan amr al-as inna radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa cikin haƙƙinsa aslaman nas su mutane musulunta suka yi amma amr ibn al-as shi kuma gaba ɗaya imani yayi dan kun san imani ya fi musulunci dan shine step second step wato mataki na biyu daga musulunci sai imani sai ihsani to dukkaninmu gaba daya mun fara ne daga starting point daga step 1 shine musulunci amma shi amru ibn al-as radiyallahu an gaba daya daga step 2 imani yayi gaba daya ana fahimta kuma daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa yana cewa Allahumma hadibi Allahumma hadihi wa hadibi Allah ka shirye shi kuma ka shiryar da mutane da shi to kaga a tunanin wasu in mutumin banza ne a yadda suke tunani ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa irin wannan yabo ana fahimta jama'a da haka magana tana da girma mutumin da annabi sallallahu zai yaba ya ce yayi kaza kuma kai ka ce a ai tsinan ne ne shi kaza ne shi kaza ne anya kuwa wanda yake kan wannan ya kama hanyar dacewa wa an abda ta binti khalid ibn ma'dan an samo daga abda biyar khalid shi kuma khalid dan ma'dan radiyallahu anhum khalid taji ma kana khalid ya'wi ilayya ko ila firashin haka ne ko ma kana khalid ya'wi ila firash khalid dan ma'dan wato mahaifinta kenan ana fahimta bai kasance ba radiyallahu anhu yana komawa zuwa ga shimfiɗarsa illa wa huwa yadhkuru min shauqihi face sai ya ambato irin shauƙinsa shi Khalid da mararinsa ila rasulillah zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallam, wa ila ashabi haka kuma ya ambaci irin ƙaunar da yake wa sahabbai min al-muhajirin wal ansar na daga cikin mutanen makkansu da kuma mutanen madina ana fahimta ƙauna ta gaskiya mihim, na A yi a gyara ilafi firashin ne malam mai jan bugun nan ilafi firashin ne ya wato a gyara saboda a yi abin nan ila harfu jarri ne to in ka ce ya awai ilayya firashin kalmar ma a larabci ta zauna ba eh na'am eh shaddan kawai sai a share ta kawai na'am to yusammihim sai dinga ambato su ce kin ga wani da wani da wani ya dinga ambato su habban nan radiyallahu anhum saboda tsananin kaunan su da yake wa yaqulu sai ya ce hum asli wa fasli wato su ne tushe na kuma su ne rassa na su sabai su ne asali na su ne kuma rassa na wato su ne ainihin root ina kuma su ne branch ina wa ilaihim ya'innu kalbi kuma gare su zuciyata take shauki alhanan shauki hanna a ahinnu lahum wa dunahum falatu inji mawaki tala shauƙi ilaihim ya ce shauƙi na ya tsawaita zuwa gare su fa'ajil rab Allah ka gaggauta ƙabbi ilaika ka gaggauta ansata zuwa gare ka hatta ya gliba hunnau kullum abin da zai dinga faɗa kenan har sai bacci ya rinjaye shi ya ambaci wane bayan ya ambaci annabi sallallahu alaihi sallam ya ambaci sahabbai daga cikin mutanen makka ya ambaci wasu daga cikin mutanen madina sai ya ce ya Allah ka gaggauta ansar rayuwata haka zai gushe ba zai gushe ba yana wannan har sai bacci yarin rinjaye shi wannan hadisi ne hasan abu nu'aym rahimahullahu shi ya rawaito wannan a cikin littafin sa na hilya wa ruwiya an abi bakr radiyallahu an imam al-hakim ya rawaito hadisi ne wannan sahihi an samo daga abubakar radiyallahu an annahu qala lin nabi ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'ataka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la islamu abi talib musuluncin abu talib kawunka kenan baban aliyu radiyallahu an kana aqarra li aini min islami wallahi ya fi sanyi ga idanuna fiye da musuluncinsa shi waye shi ya ya'ani abahu wanda yake nufi babansa aba kuhafa wato shine abu Kuhafa sunan babansa kenan amma asalin sunan babansa Usman ibn Amir sunan babansa kenan ya musulunta amul fath wato shekaran da aka ci garin Makka da yaki sannan ya rasu wato hijira ta abin nan hudu, Abubakar radiyallahu anhu ya riga mahaifinsa rasuwa ana fahimta to ba ma ƙaunar annabin kaɗai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai kun ga abu talib bai mutu kan musulunci ba ana fahimta to waɗanda ma suke jibintar annabi alaihi sallam sahabbai na ƙaunansu don haka sai ce musuluncin kawunka abu talib mahaifin aliyu ya fi soyuwa gare ni fiye da musuluncin babana ana fahimta to me ya kawo haka saboda ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ana fahimta wa zalik malaki kuma haka abin da yasa anna islamu abi talib saboda musuluncin abu talib mahaifin aliyu radiyallahu an kana aqarra aynik saboda ya fi hutu ga idanunka kai annabi sallallahu saboda yadda musuluncin abu talib ya fi soyuwa gare ka to ni ma din kuma musuluncinsa ya fi soyuwa da na babana kuna ku fahimta kaunana? dan kun san a lokacin da Abu Talib zai rasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya same shi yana cewa ya ammi qulha atashaffa biha laka inda Allah ka fade wannan kalma zan ce ta maka da ita gaban Allah Abu Sufyan na tsaye manyan Umayya ibn Khalaf suna tsaye manyan kafirai suna tsaye suna cewa atargabu an dini abai wa dini ajdadi zaka kyamaci addinin iyayenka da addinin kakanninka yana cewa ka faɗi wannan magana zan ce ta maka da ita ƙarshe dai sai ce to shi yana addinin iyayensa har ya rera wasu waƙoƙi yana cewa walaƙad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dira ni na san addinin ka shine mafi alkhairin addinai a duniya laulal almalamatu aw makhafi sabbatan wajattani sam'an bi zalika dina yace in bacin zargi da tuhuma da zage-zage da yama da kananan maganganu da ka same ni ni zan shiga wannan addini amma ka je ka yace shi ya tsaya nan to saboda kaunar annabi alaihi salam ga addinin kawunsa sai abubakar yace radiyallahu anhu to musuluncinsa yafi soyuwa gare ni saboda yadda naga kana son musulunta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta haka Umar radiyallahu an kun san Usama ibn Zaid radiyallahu anhu za ku tuna Usama shi ake ma ainihin lakabi da Hibb ibn Hibb lele dan lele saboda mun karanto da ku a surare a baya can babansa Zaid ibn Harith wanda shi kadai ne cikin sahabbai radiyallahu anhu wanda Qur'ani ya ambaci sunansa falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha a gurguje shi kuma abin da ya faru wato a lokacin bawa ne na matar annabi khadija radiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam da haka sai ta baiwa annabi sallam annabi sai yan tashi alaihi wasallam sai ya zauna sai ana kiran shi zaid ibn muhammad ana fahimta yazo ya aure zainab bayan ya aure ta akwai abin da ake cewa adoption wato shine idan ka raini yaro sai ya dinga biyarin sunanka ya dinga ansa sunanka to Allah SWT yana nufi ya ɓata wannan ana kiran shi a tabanni adoption is on islamic bai dace ba ba musulunci bane da yawa kuma daga cikin mu zaka ga kani yakan ɗauko ɗan wansa kowa ya ɗauki ɗan kani sai ya koma maimakon ya ansa sunan mahaifinsa sai ya koma yana ansa sunan kaninsa ba daidai bane a musulunci a don haka sai mahaifin zaid radiyallahu an ya nuko gari da shi da ƙaninsa. suna ta bincike suna ta bincike har suka samu labari an ce zaid radiyallahu an yana wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka sallama annabi sallam ya fito sai me ke tafe da ku suka ce to abin da ke tafe da mu kamar yana da wahala mun ji an ce kai karimi ne kana da girma kana da karamci ga kulawa da sauransu ɗana ne aka ce yana wurinka shi ne na zo don Allah ka bani shi na jima ina neman shi sai ce to in ji alaihi sallallahu ce to ba zan ce da kai e ba ba zan ce da kai a'a ba zan kira zaid ɗanka radiyallahu an in ya ce zai bi ka ba zan daƙile shi in ce ba zai bi ka ba amma kuma in ya ce ni a nan zai zauna to fa ni ba zan kori mutumin da ya ce yana ƙaunata ba ka yadda da wanda ya ce na yadda aka kira zaid radiyallahu anhu ya zo ya ce ka san wannan ya ce e wannan babana ne wannan kuma kawuna ne shi kani yake a wurin babana ce to faɗi bayaninka sai ya sake nana ta wannan magana zai da sai duka tsallar radiyallahu anhu ce aina aini da manzon Allah sallam mutuwa ce za ta raba ɗaya da ɗaya baba ka yi haƙuri ni nan daɗi na ji na zaune gari ba zan bi ka ba to sai aka koma ana kiran shi zaid ibn muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba shi nake so in ce ba saboda tsananin ƙaunar da annabi yake masa alaihi salatu salam sai ya zama na ƙaunar kuma ta yi na so a wurin ɗansa usama ana fahimta sai ake kiran shi haibu bin haib lele ɗan lele wato abin ƙauna ɗan abin ƙauna to shi yasa a lokacin da wata mata imra'a makhzumiyya daga cikin ƙabilar banu makhzum ta yi sata aka ce ba wanda zai iya tunkaran annabi sallallahu alaihi sallam da neman sassauci sai dai usama saboda matsayinsa radiyallahu anhu da haka sai aka san shi a gaba ka je saboda abin zai mana girma a ce banu makzumiya daga cikin shawa an yanke mata hannu wannan ya big slap mari ne babba a san yadda za a yi a adjusting in ma dai za a yi taxin ɗinta ne a sa haraji ta biya amma hannu a yanke shi mutunci ya faɗi usama sai zo radiyallahu anhu ya sallama ta rasu rasulullahi ga abin da ke tafi da mu don sallam bai magana bai ta kutala mutane sai ya hawo minbar sallam dama ya tashi haka yake alaihi salam ya hawo minbar yace atashfa fi hadd min hududillah kai usama kai usama kai ne ka zo zaka yi ceton wani haddi daga cikin haddodin Allah yace na rantsi wallazi ba sani bil haqq لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده inda Fatima diyata za ta ɗauki abin da ba nata ba to ya ce da Muhammad su sanar ya yanke hannunta ni ba da ni za a yi wannan ba to abin da nake so in faɗa Umar ɗan Khattabi radiyallahu an ya zo ya yi kaso sai ya fifita Usama radiyallahu anhuma akan ɗansa Abdullahi ana fahimta sai abdullahi ɗansa radiyallahu anhu ce ah, ya baba aini ina da kaza ina da kaza da kaza da kaza sai ce eh duka gaskiya ne amma abin da ya na fifita shi a ka mahaifinsa zaidu ya fi soyuwa a wurin annabi sallallahu fiye da mahaifinka sannan ɗansa usama ya fi soyuwa ni kuma a wuri na fiye da kai saboda ƙaunar da annasan yake mahaifinsa wannan shine dalilin da yasa na bibita shi ba wai don baka da kaza baka da kaza a'a saboda wancan ƙauna ana fahimta malamai da haka sahabbai radiyallahu anhum dukkanin su gaba ɗaya, haka suke don haka kuma ake cewa maso uwa ya so 'ya'yanta ba yadda za a yi mala ka ce kai wai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kana fada da matansa kana fada da jigajigan aminansa ya sunan wannan kauna na sha buga muku misali kamar mutum ne ya ce da kai kai wane aini ko a gaban Allah tsakanina da kai babu shari'a ka san iyakan abin da babu shari'a ce kenan wai ƙarshen yadda babu shari'a ina ƙaunanka na ƙaunace ka har bayan ranka zan ƙaunace ka amma kaga ƴaƴanka ba ni ba su har umutu, mutu to ka rike ƙaunarka wace irin ƙauna ce wannan a to kusan kusan kuce abin da kai kenan ka ce kai mabiyin annabi sallam amma ka ce wa duk matan shi fasikai ne karuwai ne wace irin magana ce wannan ka ce littafin da aka bashi bai cika ba ka ce manya-manyan aminansa waɗanda suka ba da rayuwa da lokaci da kuɗi da ƙarfi ka ce dukkaninsu wai daga ɗan luwaɗi sai ɗan kaza to wace irin ƙauna ce wannan malam ana fahimta to maganar tana da girma kwarai da gaske muna fata Allah su ya mana tsari daga irin waɗannan kalmomi malam yake cewa wa nahwahu an Umar irin wannan magana an samo ta daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu an qala lil Abbas radiyallahu an yace da Abbas Allah ya kara masa yadda an tuslima ka musulunta ya kai Abbas ahabbu ilai ya fi soyuwa gare ni min an yuslima al-Khattab fiye da musuluncin babana Khattab <coughs> menene yasa ka faɗi haka li'anna zalika ahabbu domin musuluncin Abbas radiyallahu an ya fi soyuwa ila rasulillah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka duba ga kauna fa a'a saboda sun fahimci haka din don haka duk abinda da annabi yake so alaihi sallam su ma shi suke kauna in ka ɗauka ɗayan su bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya za ka ta samu irin waɗannan maganganu gaba ɗaya wa an ibn ishaq an samo daga ibn ishaq wato abin nan mai sira kenan nan ra'atan min al wata mata daga cikin mutanen madina daga cikin bani dina sunan kabilanta kenan matan nan qutila abuha an kashe mahaifinta wa akhuha da dan uwanta wa zawjuha da mijinta mutum nawa kenan uku mahaifi dan uwa miji kaga ko su ne musulunci ma ya ambata cewa zaka gudu ka bar su ma uhud ranar uhud ma'a rasulillah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalat sai ta tambaya ina mijina aka ce an kashe shi dan na fa shi ma an kashe shi to mahaifina fa shi ma an kashe shi sai ta ce ma fa'ala rasulullah to annabi sallam fa me yayi shi me yake ina yake me ya same shi qalu suka ce khairan huwa bihamdillah annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da alkhairi godiya ta tabbata kai Allah kama tuhibbin kama yadda kike so ki ji qalat tazati arinihi ko arinihi ku nuna mani shi ana fahimta kununa nuna mani shi hatta anzura ilai har in kalle shi in samu natsuwa falamma ra'atu a lokacin da ta gansa sallallahu alaihi sallam. qalat sai ta ce kullu musibatin ba'daka jalal dukkanin wata musiba wato bayanka karama ce kisan mahaifina da mijina da ɗan uwana ai kaga musiba ce babba saboda miji in ba shi wa zai taimaka maka uba in ba shi sai wurin wa za a kai ka miji to in ba miji kuma wa zai kai taimaka maka ɗan uwa duk inda za ta dafa babu to amma ta ce duk abin da ya same ni ne wannan wasan yara ne sauƙi ne babu wani abu tun da dai annabi su sallam yana nan lafiyansa kalau ba ni da matsala ana fahimta ce mu haka muke jama'a wasu ila aliyu ibn abi talib an tambayi aliyu dan abu talib radiyallahu an imamu suyuti rahimahullah shi ya rawaito wannan magana a cikin manahir amma bai ambaci isnadi ba yana cewa kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka tambaya aliyu ya kaunarku ta ga annabi alaihi salatu wassalam qala sai yace kana wallahi ya kasance ina rantsuwa da Allah ahabba ilaina ya fi soyuwa gare mu min amwalina fiye da dukiyoyinmu wa auladina da 'ya'yanmu wa aba'ina da iyayenmu maza wa ummahatina da iyayenmu mata wa min ma'il baridi ala dhama kai ya fi soyuwa gare mu fiye da ruwan sanyi akan jin kishi idan mutum na jin kishi me yake nema ruwan sanyi in yana jin yunwa me yake nema abinci to annabi sallallahu ya fi soyuwa gare mu fiye da ruwan sanyi akan kishi an zaid ibn aslam an samu daga zaidu dan aslam radiyallahu an kharaja Umar yace Umar ya fito radiyallahu an lailatan a wani dare yahrusun nas yana gadin mutane ana fahimta fara'a misbahan fi bait sai ya ga wato wata fitila a wani gida wa idha ajuzun tanfushu sufa sai ga wata dattijuwa mace wato tana kakkaɓe sufi gashin dabbobi wata tana cewa ita matar ala muhammadin salatul abrar salla alaihi tayyibun al-akhyar tace ala muhammad salatul abrar wato salati na barrantattu ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla alaihi tayyibun al-akhyar tsarkaka zaɓaɓɓu sun yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad kuntu qawaman bukkan bil ashab qad kunta qawaman bukkan bil ashab ya laita shi'ri wal manaya atwa tace qad kunta haqiqa annabi ka kasance alaihi salatu wassalam qawaman mai tsananin tsayuwa ne da daddare bukan mai yawan kuka bil ashab wato lokacin hudawan alfijiri ya laita shi'iri kai ina ma dai kai cona wal manaya atwa ga mutuwa kuma mataki mataki ne khalaqakum atwara mataki mataki hal tajma'uni wa habibi da shin idan na mutu akwai wani gida na aljanna wanda zan iya shigan shi ya hada ni da abin kaunata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fahimta nan kadi kuntu ne ko kunta masu bugu da daba kadi kuntu yawwa to mu gyara namu mu gyara namu kadi kuntu haƙiƙa ni na kasance ana fahimta kawaman mai tsayuwa ce da daddare bukan bil ashab in dinga zuba kuka lokacin hudawan alfijiri saboda ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama dama da wani sharadi ne zaka iya haduwa da manzon sallah da yawan menene yawan sallah saboda ga wani hadisi can cikin sahih na Rabi' ibn Malik radiyallahu anhu yazo ce salni ma badalak annabi sai ce ka roke ni abin da kake so ya ce ta ɗan ba lokaci ya rasulallah sai ya dawo ya ce to as'aluka murafaqataka fil janna ni da ina maka roƙon da nake maka kai mani addu'a in kasance tare da kai cikin gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghaira zalik shin ba wata tambayar sai wanda ce huwa zak tambayar kenan ni ba ni da ba kuɗi nake so ba ba zinari ba ba azurfa ba ba tagulla ba ba lo'lo ba marjan ba a'a ya kasance ga ni ga ka a cikin gidan aljanna ya rasulallah. sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a inni bi kasratis sujud ka taimake ni akan kanka kai da yawan sujjada to ita abin da take cewa yanzu wannan mata ni dai na kasance mai tsayuwan dare mai kuka lokacin hudowan alfijiri ana fahimta don gashi can yana cewa الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب <coughs> شنكم يجي كانوا قليلا من الليل ما وبالأسحار هم تتناولنا باشرة shiga aljanna ba kenan tace to amma duk da haka shin akwai gida wanda ni zan iya samu ya hada ni da mai kaunata ko wanda nake kauna sun ana fahimta to nabi wanda take nufi da wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa umar radiyallahu anhu yabki umar sai ya zauna radiyallahu ya dinga kuka ya dinga kuka <coughs> wa fil hikayati tul a cikin hikayan akwai tsawo wannan hadisi ne hasan abdullahi ibn al-mubarak radiyallahu an shine ya rawaito wannan magana Umar ya dinga kuka ya dinga kuka kamar ransa zai fita radiyallahu anhu da yana tunanin yana ganin ka duba wannan mata ita yanzu tana aikin je mai ainihin fatu amma kullun tunaninta da shauki shine wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wa anna abdullahi ibn umar an rawaito abdullahi dan umar radiyallahu anhuma khadirat rejilo kafarsa ta turgude ana fahimta faqila la sai aka ce da shi uzko a ahabban nasa ilaik ka ambaci mafi soyuwan mutane gare ka yazul ank wannan turguda zai barka zai kau daga gare ka fasaha sai ya yi ƙara ya muhammada ya annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam fantasharat sai kafar ainihin tawarware ana fahimta to amma hadisin bai inganta ba jama'a bai inganta ba saboda akwai wani mutane kan shi Ibrahim bin Ghayyas shi ba ma san wanda gangare yake ba shi ana fahimta sannan min haitul aqida ta bangaren aqida akwai tantama a cikinsa ba ma ta matsana matani ba ko isnadi saboda ai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa allazina idza asabatuhum musibatun qalu me wa inna ilaihi wa ake kira lokacin musiba to in in kai aka ce ka kira na sallar lokacin musiba kenan an daura ka akan wani abu da ba ko annabi ka kira sallam lokacin musiba kai shirka to shi sa hadisin aqdan a aqidance bai inganta ba sannan kuma isnadin sa bai inganta ba ana fahimta Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne ake kira amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum Allah qalilan ma tadhakkaru <laughs> ai shi sa kada hankali da isa na maza na yi bayaninsa eh lokacin da nake misira da na karanta hadisin sai ina ta mamaki ina dai zuwan gane mai isnadinsa saboda eh, an ce eh, abin nan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada ba a kiran wani sai Allah ta'ala to nan in aka ce ka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin musiba kaman bai ci karo da nan aya ba to sai ina ta kokarin gane me ingancin sa har dai Allah ya nuna mani na gane binciken da malamai suka yi akan sa dan haka hadisi ne bai inganta ba to ko annabi ka kira alaihi salatu wasallam lokacin musiba kai shirka bare wani dan haka sai a kiyaye walam mahtubir bilal a lokacin da bilal radiyallahu anhu mutuwa ta zo maka Na nadatim ra'ata أو نادت امراه ما تنسى كره وحضناه يا بقين سكينة وانا انا كنش نداء الندبع فقال سيشي بلال رضي الله عنه وطربا يا جن دادينا قوة طربا يا جن دادينا غدا القل أحبا أقوبي zan haɗu da masoya muhammadan wa hizba annabi muhammad sallallahu da shi da ayarinsa gaba ɗaya wannan hadisi ya zo a cikin siyar na imamu zahabi rahimahullah shi ma bai inganta ba Mun munqati akwai yanki a cikinsa wayurwa ana rawaitowa annam ra'atan qalat li aisha wata mata ta ce da Aisha radiyallahu anhuma ishfi li <coughs> ikshifi li qabra rasulillah ki yaye mani kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kashafathu laha sai ta yaye masta kabarin fa bakat matan ta dinga rusa kuka hatta matat har sai da ta rasu malam mai takrij yace lam ajidhu ban same shi ba wannan hadisin ban san waye rawaito shi ba <laughs> ana fahimta walamma akhraja ahlu makkata zaid ibn zaid ibn dafinna a lokacin da mutanen makka suka fitar da zaidu dan dafinna min al-haram daga harami liyaqtuluhu domin su kashe shi radiyallahu anhu qala lahu abu sufyan abu sufyan sai ce da zaid ibn dafinna radiyallahu an bin arf an shudu an ina gama ka da girman Allah ya zaid ya kai zaidu atuhibbu anna muhammadan al'ana indana shin zaka so a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu yana wurin mu makanaka a ka kai yudrabu unqu za a daki wuyansa da ma'ana kisan da za a yi maka a ce shi za a yi ma wa an tafi ahali alhali kai kana cikin iyalinka lafiyar Allah baka da matsala fa qala zaid zaid sai ce radiyallahu an wallahi ina rantse maku da Allah ma uhibbu bazan taba so ba anna muhammadan al'an a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu fi makanihi alladhi huwa fihi a ce a wurin nan da yake yanzu a cikinsa to yi buhu shauka ƙaya zai taka ta ta same shi wa an anni jalisun fi ahli ne kuma a ce ina zaune a cikin iyalaina wallahi ba zan su wannan magana ba fa abu sufyan abu sufyan sai ce allahu an ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahada ban taba ganin wasu mutane daga cikin mutane wanda wani ke son wani ba ka obbi ashabi muhammadin muhammada kamar yadda mutanen sallam ke kaunan annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. an ibn abbas an samo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma kanat almar'atu mace ta kasance wancan hadisi asalin sa yana cikin bukhari wanda muka gama jin kadan asalin hadisi yana cikin bukhari rahimahullah kanat almar'atu mace ta kasance idza atat annabi idan ta zo wurin annabi sallallahu alaihi sallam hallafaha yakan sa ta rantse da Allah ma kharajat min bughd zawj bata fito saboda ƙin miji ba wala ragbatan bi ard bata fito domin tana kwaɗayin samun fegi ko fuloti ba wa ma kharajat bata fito ba illa hubban lillahi wa rasuli face kawai saboda kaunan Allah subhanahu wata'ala da kuma manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya fito da ita annabi sallan ya kasance kan sa mace ta yi wannan rantsuwa in ta fito hijira yace ki rantsi da Allah ba wani abu bane na duniya ya kawo ki ki rantsi da Allah ba sa'in sa bace ki da mijinki ta fito da ke ba kawai kin fito ne saboda kaunan Allah subhanahu wata'ala da kuma manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa waqafa ibn hadisin tirmidhi ne ya rawaito shi rahimahullah kuma hadisi ne hasan wa waqafa ibn umar abdullahi dan umar ya tsaya a labni zubair akan gawar abdullahi dan zubair radiyallahu anhum ba'da qatli bayan an kashe abdullahi dan zubair fastaghfara la sai dai masa gafara Waƙar sai yace kunta wallahi kai ibnu zubair radiyallahu anhu wallahi ka kasance ma alimtu sawwaman ban taɓa sanin wani mutum mai tsananin azumi ba qawwaman mai tsananin tsayuwan dare ba to Allah wa rasula wallahi kana ƙaunan Allah kana ƙaunan manzo sallah ana fahimta to kun ga waɗannan abubuwa da waɗannan mutane suka mallaki duniya kuma da irin wannan yanayi ne suka koma ga Allah subhanahu wata'ala wato cikin imani saboda tumbatsar kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatansu faslun rabewa fi alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan fasalin zai mana bayanin alamar da ake iya gane mai kaunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ita ilam eh, ka sani anna man ahabba shay'an duk mutumin da ya kaunaci wani abu a asarahu yakan fifita abun a kansa wa asara murafaqatahu sannan yakan fifita abota da wannan abu wa illa idan ko ba haka ba lam yakun sadiqan fi hubbi to ba mai gaskiya bane cikin abin da yake kauna din nan na okay asara muwafaqatahu wato zai fifita ainihin dacewan aikinsa da wanda yake kauna ana fahimta zai fifita dacewan aikinsa da wanda yake kauna in ko baka ga ba ba aikinka ba irin na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ana fahimta to duk wani sowa da hargowa ba kauna bace ga malam yace wa illa in ko ba samu waɗannan abubuwa guda biyu ba lam yakun sadiqan fi hubbi bai kasance mai gaskiya ba a cikin wannan kauna tashi wa kana mudda'iya kawai ya kasance mai ikirari ne kawai yana ikirarin kaunar ce amma ba kauna yake ba fa sadiq shi mai gaskiya fi hubbin nabi a cikin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam man tazharu alamatu dhalika alaihi shine wanda alamomin haka ke bayyana gare shi wa awwaluha na farkon alaman al bi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce alama ta farko wanda ake gane eh wannan da gaskiya masoyin ne wasti'malu sunnati da kuma amfani da sunnar sa wattiba'u aqwalihi wa af'ali da bibiyan maganganunsa da ayyukansa wamtisalu awamiri da kuma misaltuwa da umarninsa wastinabu nawahi da kuma nisantan ababen da ya hana wata addubu da ladabtuwa bi adabi da ladubbansa fi usrihi wa yusri a cikin tsananin shi mai ikirarin da kuma yalwasa ko sauƙinsa wa manshafihi a cikin sonsa wa makraihi da kuma ƙinsa duk wanda aka rasa wannan to kana mudda'iyan kawai ikrari yake da baki amma ba mai kaunan bane aikin ka ba irin nasa ba maganganun ka ba irin nasa ba ana fahimta komai naka kun yi hannun riga sai dai kawai fatan baki ne kawai kawai kaunar to kai mai riyawa ne amma ba mai kaunar bane <laughs> ana fahimta haka magana take wa shahidu hadha qawluhu ta'ala shedar wannan magana ta wani malam faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu inda gaske Allah kuke ƙauna subhanahu ta'ala ni ne za bi zai ƙaunace ku ana fahimta sannan ya gafarta muku zunubanku ku sani mai yawan gafara ne subhanahu ta'ala mai kuma jin kai ne ashe kenan kun ga shine za a bi a samu gafara wa Isa ma shara'a da kuma fifita abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa habba alai ya kuma kwadaitar a kansa ala hawa nafsi akan son zuciyarsa shi mutumin kuma wane wa muwafaqati shahawatihi da kuma dacewa da sha'awarsa ko da sha'awarsa tana son wannan abu in an ce bashi bari to ka bashi annabi ya ce a bari ba mun karanto da ko hadisin wani mutum ba ya zo yana cin abinci da hannun hagu annabi sallallahu alaihi ce kai malam ka daina cin abinci da hannun hagu shaitan shi ke cin abinci da hannu ka sa hannunka na dama yace a ni ba zan iya ba sai ce to kada Allah ya baka ikon daga hannunka shikenan fashullat yadu hannun sai shanye to ko da zuciyarka tana ƙaunar abu ko da ranka na son abu aka ce a ah, annabi sallam a karantarwansa ba haka bane ga yadda yace ga yadda za a yi to ka jingina naka ka taskace shi ka ajiye ka bi wanda annabi sallam ya tabbata a kansa in ko baka yi haka ba to kai mai ikirari ne na kauna kawai a baki amma ba da kake ba malam yace qala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala na والذين تبوأوا الدار iman. waɗannan da suka zaune gida da imani min yin gabanin mutanen makka ana magana da mutanen madina kenan yau haibu na manhajar ilaihim suna ƙaunar wanda ya yi hijira zuwa gare su wala duna fi sudurihim aja ba su samun wata buƙatuwa ko ƙauna a cikin zuciyarsu min ma'utu daga cikin abin da aka ba su wa da ala anfusihim suna fifita wasu mutane akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da ya kasance suna da bukatuwa da tsananin talauci da rashi amma sukan fifita mutanen makka akan kansu kaga wannan ita ce kauna ta gaskiya mutum zai raba kuɗin sa biyu ce ga rabi ka je kai kasuwanci ya tara matan sai ce zabi wacce kake so in saka ka aura ita ce kauna ta gaskiya wa iskhatu al-ibad sannan kai fishi da bayi halitta kenan fi ridallahi ta'ala cikin neman yardan Allah subhanahu ta'ala a nan ne gizo yake sa ka saba da kowa in dai Allah kake ma karka damu to mu mun canza abin yanzu mutane kake neman yaddan su da saba wa Allah jama'a haka ne shi sa ba za a fita cikin wahala ba in mutane gaba ɗaya kowa zai ce baya yin ka bai ƙaunanka to mala in Allah kake neman yaddan su wanta ala da manzo sallam ka rabu da kowa ya faɗa da kai amma kishiyar haka kana neman yadda mutane da sabon Allah subhanahu ta'ala mutane su baka su gamsar da su ka saba ma Allah to ka samu matsala matsala ta same ka a rayuwa حدثنا القاضي أبو علي الحافظ القالي أبو علي محدث حديثي يا بام لاباري حدثنا أبو الحسين الصيرفي أبو الحسين الصيرفي يا بام لاباري wa abulfadl ibn khairun abul dan khairun shi ma ya bamu labari qala dukkanin su biyu sun ce haddathana abu ya'la al-baghdadi baban ya'la mutumin baghdad ya bamu labari haddathana abu ali simji abu ali simji ya bamu labari haddathana muhammad ibn mahbub muhammad dan mahbub ya bamu labari haddathana abu isa abu isa ya bamu labari radiyallahu anhu haddathana muslim ibn atim muslim dan atim ya ba mu labari haddathana muhammad ibn abdullahi al-ansari muhammad dan abdullah mutumin madina ya ba mu labari qala an abihi daga mahaifinsa an ali ibn zaid an samo daga aliyu dan zaid an sa'id ibn musayyab an samo daga sa'id dan musayyab qala anas ibn malik anas dan malik yace radiyallahu an. qala li annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce ya bunai ya dan dana in qadar matukar zaka iya an tusbiha wa tumsiya kawayi gari kayi yammaci laysa fi qalbika ghishun li ahad babu algushu na wani a cikin zuciyarka wato ba wani mutum da kake rike da shi kana kwafe da shi ana fahimta a zuciyarka faf'al to ka aikata wannan sun maƙalari sannan ya ce da ni ya bunai ya kai ɗan ɗana wa zalika min sunnati haka da na gaya maka yana daga cikin sunnata wa man ahya sunnati don mutumin da ya raya sunnata faqad ni haƙiƙa ya ƙaunace ni wa man ni don mutumin da ya ƙaunace ni kyana ma'i fil janna ya kasance tare da ni a cikin gidan aljanna to yanzu ka duba ka ga ba da bakuna ake fada ba da zukata ake fada an san fadan zukata hasada ana fahimta malam kamiz ya canza riga shikenan hankali ya tashi <laughs> shi sa na sha fada nakan cewa cikin masu hawan jini mutum kashi goma kashi uku ne kawai na Allah su ne wanda lalurar ta Allah ta same su amma kashi bakwai malam wani yanayi ne kawai ka daura ma kanka wane ya yi gida hankalinka ya tashi shi kenan kai ma kayi abin ga wane ya sai mota kamar wani aboki na labar labari wai suna zaune da wani makocinsa ya sai mota sai ya zo ce salamu alaikum wai irin da ya kakka gannawa ce malam kamar addu'a ce sai ka gaya min yadda ka ji haka ba ka je ka ka mutan gauna yace to ka yi hakuri ka yi hakuri ce wai malam almara kai yace a ba malam almara abu da ni ya faru nake baka labari to malam me zafi ai ko irin dai a kore a share kare ka kace to Allah ya ba ba sai Allah ya san ya ba sai na tsawa tunda abin na dukan kare yawa amma wai ha ga mutu haka haka to haka fa mutane suka koma abin ya munana mala a malan kami ya sai mota yana da flotin shi a shanono sai ya daga shi ma ya sai mato kiririn kiririn wai shi ma sai ya hau tun da malan kami ya sai mota menene ya zafi Ba baka koyi da waɗancan mutane walau la izza kalta jannata ka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah Allah din yaso ni ma zai bannawa kai hakuri mala to amma saboda rashin wannan abu sai ka ta tukuki ka ga mutum a tsaye ya mutu a tsaye an tsotse shi ya matse ya lalace ya goge ya koke ya je ne saboda hasada kuma shi wancan din yadda ka san sinadari saboda hasada ga mai rabo mai ake cewa kullum yana ta improve yana ci gaba ba wani abu da zai tsaye da shi to in ka kwantar da hankalinka lokacinka in yayi za ka samu mala so ya kamata mu natsu mu gane irin waɗannan abubuwa mu tsaya abubuwan bar mu ɗan kai kan gaba an ce lokaci yayi mala yace faman tasafa bi hadhihi sifa don mutumin da ya siffantu da wannan sifa fa huwa kamilul mahabbati lillahi wa rasuli wannan ya kasance mai cikakkiyar kauna ga Allah subhanahu ta'ala da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam wa man khalafaha fi ba'd hadhihi al-umur don mutumin da ya saba wa waɗannan sifofi a cikin wasu daga cikin al'amura fa huwa naqisul mahabba to wannan mai tauyayyar ƙauna ce wala yakhruju an ismiha ba kuma zai fita daga cikin wannan suna ba na cewa ko da kana ƙaunar? to nakasassa ce tauyayya wa daliluhu qawluhu sallam lillazi hadduhu fil khamr hadduhu ne ko haddahu a wurinku to mu gyara namu saboda ya kamata ya kasance bi fathid dal dalilin sa annabi ya ce ga wani mutum da yayi wa haddi a cikin giya hadisin na cikin bukhari ana fahimta fala'anahu ba'dhum sai wasu daga cikin sahabbai suka la'anci shi saboda ya sha giyan an masa ya sha an kai da aka kawo suka ce kai dai Allah ya la'ane ka ya za ka yi waɗannan abubuwa an yi haddin nan an yi haddi an yi wa ƙala sai ce ma aksaru ma yu'ti bihi menene mafi yawancin abin da yake zuwa da shi wato me ya kai yawan abin da yake aikatawa na shayen giya in ji wasu daga cikin sahabbai kenan fa qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tal'anhu kar ku la'ane shi fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu shi wannan da kuke ganin shi mashayin giya to yana kaunan Allah subhanahu ta'ala kuma yana kaunan annabi sallallahu sai dai kaunar sauyayya ce saboda annabi sallallahu bai ce shagiya ba Allah sun bai ce shi giya ba ana fahimta wa min alamati mahabbatin nabi yana daga cikin alamar kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kasratu dhikrihi la yawan ambatonsa saboda ibnul jauzi yana cewa rahimahullah idza arada Allahu bi 'abdin khaira yassara lahu salata ala lisani sallam duk mutumin da Allah yake nufin sa da alkhairi yakan sauwaƙe masa yi wa annabi salati sallah kenan kishiyar haka duk mutumin da Allah ta bai nufin sa da alkhairi bai huwa ce bakin sa wurin yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta faman habba shay'an aktara dhikra duk mutumin da yake kaunar abu yakan yawaita ambatonsa wa ha daga cikin alamar kauna kasratu shauqihi ila liqa'i yawan shauqin sa shi mai kaunar zuwa ga haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kullu habibin yuhibbu liqa'a habibi kowane masoyi yana kauna yana mararin ya hadu da masoyinsa ana fahimta yanzu kai ne kana neman aure misali sai aka ce an sa maka lokacin taɗi sai duk kullum za ka zo din laraba ana fahimta kaga saboda tsananin marari da shauƙi da bege ba gobe laraba ba za ka ga laraba ta maka tsawo sannan za yi kokari ka sai ɗan yadi ka kai ɗinki ka hura mata lauta saboda gobe laraba ka dan nemi turare dai ka dan yi wani gyare-gyare ka yi aski ka yi kaza saboda a ranka a can a can ba haka ne me yasa zaka wannan shiye shiryen saboda mararin haduwa da masoyiya to bare masoyi sallallahu alaihi wasallam ana fahimta na kawo muku misali ne inda hankalinku zai gane kuma inda za ka je larabar a ce ba ku hadu ba ina son ga zuciyarka ya zai <laughs> ana fahimta wa fi hadisi al-ash'ariyin inda qudumihim al-madina hadisin ash'arawa kabilar abin da abdullahi ibn qais abu musa al-ash'ari ana fahimta a lokacin da suka zo madina radiyallahu anhum annahum kanu yartajizun suna abin da ake cewa rajas wato yan gajeren waka suna cewa gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba wato gobe za mu haɗu da masoya shine muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahba da kuma sahabbansa radiyallahu anhu to za mu kwana a wurin saboda an ce da ni lokaci yayi in Allah subhanahu ta'ala ya mana ararrai zuwa sati mai zuwa to insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu